kai tsaye saboda yanayin lokaci ya excellency kowace shekarar siyasa irin wannan tana zuwa da ta irin shi'uni kuma ka ga wanda ka kala kala amma shi'unin nan na bana kamar ya zama irin shi'uni na mamaki musamman idan aka yi la'akari da waɗanda suke shiga masallaci da rantsar cewar ba abba ba ne. sun yi rantsuwa kuma sun fadi ya kallo na shi'unin to tun farko da ban kaji mutum yana rantsuwa akan abin da yake gaibi Allah kare san a lokacin da suke rantsuwar waye zai nasara ko da muka samu nasarar ma ba za mu iya rantse muka ce mu za mu samu ba amma dai abin da muka sani shine ko na duniya yana da iyaka musamman ma tsarin azzalumai duk abin da za su yi na zalunci sun yi a baya sun ɗauka kuma ta wannan lokacin nake cewar idan ba sun sani da ma su karɓi kujeranmu ba domin in ɗagawa ce za su yi sama ko mun tabbatar za su faɗo saboda gara ma su faɗo a kurkusa. tun wannan shekarar ta haramun da suka ɗauka shekara kuɗin nan idan ba mai ba da shawara da tun farko zai gaya musu ba ta da amfani yanzu ta zo ta wuce me suka samu ita ban da bakin jini mu da ba sa so din muka samu ban da farin jini mun ci 2019 ba mu da gwamnati 2023 ƙuri amma ƙaruwa ta yi duk da ka ga wannan ƙuri da ake ta rubuta su samu duk zuwa ƙirin duk ƙarya ce duk abin da za su yi su kawo duk inda ƙura mu take mai kyau sun tafi sun fasa akwatu da sauransu amma abin da muka sani shine aka yi haƙuri ɗan mutanen kano suka yi haƙuri in allah da ƙuri'a su a jihar kano ta gwamna sai ta koma kamar ta pdp a zaben shekara ta 2023 biyar. wannan shi muka sa gaba kuma ita ce daidai su kuma in allah ya yarda zaɓe ne zo a jihar kano kamanta da duk hayaniya da abubuwa da waɗansu za su faɗa amma mun sani yadda abin ya sa gaba a halin yanzu mafitansu da wahala ka ganta uh, excellency yana da tunani mai sakon wasu uh, a da yawa daga cikin al'ummar jihar kano ko waɗanda suke amai da ku na ganin cewar wannan nasara da kuka samu a kotu da wani gudunar ramuwar gayya da kuma gurfanar da wasu waɗanda kuke ganin cewar sun yi uh, wasu abubuwan ba daidai ba da kotu shin kana ganin cewar waɗannan zargi ko kuma tunani da suke yi akwai gaskiya cikin ka taɓa ganin muna yawo da makamai sannan ake cewa duk abubuwan da aka yi ai mu muna koyar da tarbiyya ne muna koyar da a yi ɗa'a a zauna lafiya arziki ya inganta jama'a su ji daɗi duka al'ummar nan wanda muke da su a ƙasa a irin ɗabi'a irin tamu da aƙida irin tamu in mun zama wanda yake cikin wata matsala kullum hankalin tashi yake kullum damuwa muke da su saboda haka zance wani eh, ramuwar gaya ainihin alhamdulillah wannan fada al'ummar jihar kano al'ummar najeriya sun mana wannan fada allah ya mana fada ya ba mu daraja ya ba mu mutunci ya ba mu kujera saboda jihar Kano ta ci gaba. Tsarinmu, tsarinmu, tsarinmu ina nan tun kafin 2023 election tsarinmu yana nan wannan ajanda ta mu ita ce kawai za mu tsaya a kanta wanda yake da gyaran jihar Kano. masana al'ummar siyasa wasu daga cikin suna kallon ka shaƙe jam'iyyar pdp musamman a jihar Kano wanda kuma ana zaton cewa zai iya shafar PDP gaba ɗaya a ƙasa kafin a kasar ta shekarar dubu da ashirin da bakwai idan har ba a samu an yi rigirgi tsakanin PDP ko APC waɗanda suka shigo ko ko suka riga zawarcin a kakar zaɓe ba kana kallon akwai wata wato a shiryayya da aka shirya ne cewa za ka zauna a jam'iyyar NPP har shekarar dubu biyu da ashirin da bakwai ko ko za ka zaɓi inda kake ganin wato za ka kuma su gudunmawa an ce da duk inda ka ba da gudunmawa wato nan ne za su nasara a shekarar dubu biyu a cikin da bakwai. Allah ya sa. duk wannan maganganu mu a gurinmu masu daɗi ne sai mu gode wa Allah duka jama'iyyar nan duka mun shige su APC da PDP kowace mun bata ba da daɗi ba mun bata sakamakon hassada da ƙiyayya. abin da ike namu ba za a bamu ba kuma ɗaya da cikin abin da na koya a shekaru na yanzu shine koyaushe ka yi ƙoƙari ka zauna inda ake ganin darajarka inda ba ka da daraja kar ka zauna a gudun. domin babban matsala ce idan pdp ko apc ko wata jam'iyya ta ga darajar mu da mu da al'ummarmu me zai hana a yanzu na abubuwa suke tafiya dama da wahala wata jama'iyya guda ɗaya ta zo ta ci zaɓe irin yadda ake son a ci zaɓe to da haka akwai buƙatar a yi magana a ƙarewa magana ba ku ganna ba don ƙananan hukumomin najeriya nan ai da mun je mun zaga su fiye da rabin local government na najeriya na shiga don magana da mutane idan wani na gida ya ce zai zo ai sai in ko kuma ka zo ka ce ka zo mu haɗu da kai a guri kaza sai mu je mu haɗu a tattauna burin mu shine a kawo wani tsari mai daraja wanda al'umma musamman mabukata za su samu sauƙi duk wanda iya da wannan tsarin za a zauna da shi a yi magana to kaga an samu abokin magana kuma an samu abokin tafiya domin ba burin mu ne kawai a ci zaɓe shi kenan kuma a shiga sharholiya ba ana magana ba za ka ji an magana mutanen da ya kamata a yi maganar su ba mu a gurinmu in ɗanka ya yi dubu to ka kula da mara lafiya a siyasance talaka wanda yake da hali na bukaci shine mara lafiya saboda haka dole ka zira ido a kansa ba yi rigima kake da masu lafiyar ba amma dai ga wannan shi ne ya kamata kula da shi domin ne domin shi na mutum ne kuma ya kamata ya

na samar da wasu sabbin ayyuka waɗanda suke baki ga kuma jihar kuma za su tabbatar da cewa sun canza gwamnati. Yayi ai matsalar gwamnati da ta sauka kenan ko muka cire. Ai matsalar ta take ta yi wani abu sabo wanda yake kar a ce ta kwaikwaye mu. To amma mun yi a kusan da abin da za ka faɗa na alherin mun shiga cikinsa. saboda haka ka fito da wani abu zai matuƙar wahala ba wai sai dan kwakwasiya ba duk wani mutum da ya zo jihar nan yake zai wani abu na alheri al'umma su amfana to ba shi da zaɓi sai ya ɗauki abubuwan da nufi a gurin mu kusan zai wahala ka tuno wani abin da yake sabo ba ba a wannan shekara hudu ko takwas babu inda mu je sa hannunmu a ciki ba ayyuka na alheri kuma abin da ya sa muke wannan shine in ka shiga gwamnati idan abubuwan da za ka yi guda ɗari ne kar ka ce za ka fara da bakwai in za ka iya ka tashe su ga baki ɗaya waɗansu ka samu nasarar su wasu su lankwashe amma a ƙarshen a cikin ɗarin nan in Allah ya taimake ka sai da tamanin ko sun kai sun samu nasara abubuwan da muka yi kenan wace iriya ce mu shiga ba wani sashi ne na rayuwa waɗansu abubuwan ba mu muka ƙirƙiro su sababbi ne ni na wani abubuwan sanar na shiga gwamnatin ba yi tunanin su ba muna kai an waɗansu abubuwan suka shigo muna kai mutane suka ba da waɗansu shawarwarin saboda haka kuma mai hankali a matsayin irin na gwamna ko shugaban ƙasa ko a dastibin ka je ka tarar da shawara mai kyau a cikin jarida ko wani ya gaya maka akan hanya to ka ɗauka ka yi saboda duk wannan ta da muke bayarwa idan gwamna yadda ya ɗauka ya yi a ƙarshe waye ne gwamna ne idan ka ƙi yin aiki a ƙarshe wa za a ce bai yi ba gwamna ne kuma ma a tsarin mulki duk wanda ya hau gwamna kafin ya hau za ka tashi ka ce kai a wani na san shi ai mutumin kirki ne ina gwamna yana kaza ina kaza ina kaza muna kyautata zato zai yi alheri to idan ya shekara hudu zancen ma ka zo kai kamfen zai wahala domin wanda za ka gaya wa ƙarshen ta sun fi ka sanin sa domin kai watakila sannan yake abubuwan ko rashin abubuwan kai baka gudu saboda haka nake zaton ko wannan gwamnatin ko wata gwamnati tana da zaɓi ko ita zo ta yi irin ayyukan alheri da muka yi ta samu nasara ko kuma ta bi irin tsarin da suka bi na karɓar kuɗaɗen mutane da yin abubuwa da suke na wulakantar da jama'a jihar Kano. Naziru. Da asali zamanin an samu nasarori masu karewa a bangaren harkokin wasanni wasanni musamman wasan kwallon kafa ta So a gwamnatin da ta shige an ga taɓarɓarewa harkokin wasanni a jihar Kano. Ba mu so a tarihi an tasowa ta wani taɓa ganin lokacin da kuma da sun sami ita ce a bayan fatace irin nasarorin da samu a lokacin mulkin kaɗan gwamnati. wani shawara za a shawara za a ba wannan gwamnati wajen ta da hukumar wasanni a jihar to alhamdulillah lokacin da gwamnatin nan ta zo ta daɗa kwamishinoni kashi na farko ta tana kasa ta sake kwamishinoni kashi na biyu akwai kuma kashi na uku watakila ba don rigimar shari'a nan ba watakila da dattun an wuce gurin ɗaya daga ciki shine kwamishina na matasa da wasanni Wani ya tabbata nan da wani lokaci gwamna zai duba da sauran gurare wanda suke da bukatar a yi shugabanci na tabbata gwamna zai yi kuma daɗin wannan gwamnati shine abubuwan da aka yi dinnan duka idan su aka yi wasu abubuwan ma ta hanyar su aka yi a ma'aikatunsu wannan ya sa tun da zuciyar ta yarda cewar a yi alherin to kaga abubuwa su zo cikin sauƙi lokacin mu da muka zo a ɗan ƙanƙanar lokaci akai dukkanin abubuwan da aka yi da wasanni dukkanin su musamman mutane sun fi kula da harkar ba yanzu kaga kano fitness masu gida a lokacin nan kamar wasa aka zo papas papas papas suka zuka da kwamfan premier muna ta tsalle muna ta tsalle kamun ka an kare shekara ta dawo back to back suka suka sake ɗaukowa kamar wasa ta muna murnar basu gudunmawa ta sun ciwo a basu mota a basu kaza a basu kaza goshi na wanda suka tashi suka sake buga sau uku ba na jin a tarihin kulon-kulon akwai na aka ɗauka ɗaya biyu uku a jere a najeriya to ai kaga wannan ya nuna irin tsayawa da jajircewa na gwamnati domin ko ne aikin gwamnati ko a tsarin rayuwa a demokuraɗiyya yana da alaƙa da shugabanci amma tun da muka tafi sai da lafiyar legitin ɗinsu suka fita daga cikin wannan aka kai su ƙasa can suka tafi Ta za alhamdulillah gwamnati ta zo an yi karkafa kwamitocin da ya kamata kuma ya tabbata gwamna zai ba da abin da ya dace a tabbatar da cewar an ci gaba da wannan akwai makaranta center sports institute wacce take karfi da sauran institutes nan guda 26 na tabbata duka za a duba su za a yi wani abu a kansu da wannan fili na kwankwasiya square wanda aka gyara na tabbata za a inganta su muna da makaranta ma gabar da wannan filin wadda ke ta kuma stone secondary school ce wata za a ɗauko yara masu sha'awar wasanni daga primary ana kawo su sakandare ko daga gss eh, ana kawo su senior sakandare domin su yi amfani da wa'annan filayen domin su kware domin su iya wasanni yadda za su waɗansu ba su ɗauke shi a matsayin harkokin rayuwarsu ko sana'arsu. ya excellency a yi haka karshe a lokacin gangamin yaƙin neman zaɓe kayi wani kalami wanda kake bayyana cewa wasu a siyasa idan suna ji da harka ta marakunci sun je dubata. to a baya bayan nan bayan hukunci da aka samu da kotun inda ka aika sakon nan ana ganin kaman an ɗan fara samun misayan labba tsakanin ɓangarorin guda biyu wasu na ganin a su kamar wai kuka sha da baya kuka musu wani sabon lissafi wanda gashi suke ta kukan cewar a gabar karshe kai musu abin da ba su dace ba kayo nan na gane in ka yi za a ce matsala in ka ja baya ita za ta zama matsala za ta jan baya kuma zama matsala in gada baya ka ce a ci daɗi lafiya to ko ne mai funguwa na ne ni na so ka sani kuma jama'a su sani da abin da za kai alheri shari ba kyau shi yasa dukkanin abubuwan nan da kake gani a kullum kwanan duniya ko a nan gida ko a abuja ko wani abu za ka taɓa zuwa ka tara ana shirya wani shari ba wani cikinsa babu dalili idan mai yake na shari cire rigarsa kawai ba ta ishe shi kana can kana bacci za ka ji ana taɓa ka ka tashi ka ji cire riga ta kai a wannan maganar da da kake maganar na faɗa haka da yayi ai da za ka tafi da irin wannan tsarin kana zuwa kana yi wa mutane munafunce-munafunce kana hada yanzu misali a cikin harkar siyasa ta duk da na yi na gamu da manya da yawa tun daga kan ibb lokacin yana shugaban ƙasa lokacin da nake majalisa har zuwa yanzu wannan da yake kai babu wanda ba yi mu'amala da shi ba ko dai ina tare da kai ko kuma na tsallaka titi a baka dole za ka ji motsi na ina nan kasan da ni tun da aka faro daga wannan 1999 ai aka, taho amma koyaya ne koyaya. ana nan ana tafiya cikin mutunci cikin daraja ba tare da tsarin cutarwa ba wa'anda suke ta ƙoƙarin su cutar ai da su nake kuma kaiwa da su kake kuma shi ne ya sa kowa sai ya yi a hankali wanda ransa ma bai ɓaci ba a cikinsu ya ɗan yi haƙuri kaɗan lokacin zai so domin ba a taɓa shuka ƙarangiya an ɗebi alkama ba dole ne abin da ka shuka din nan in ka ga bai fito ba ko ya juya ya zama wani abu to akwai dalili wannan shine amsar ka ya sanata ya koro bayanai kuma ga su kusan a dunkule suke ana ganin gaba ɗaya tafiyar ka ta siyasa babu jam'iyyar da take maganin shugaban jam'iyyar pdp akwai bayanai da yawa da suka biyo bayan haka yadda kuka a baya da kuma yadda ka baro sauran magabata irin su eh, shi dattijo shugaban basanjo suke zaune a cikin da suna ganin ana tafiya ƙasa ba dai ba irin su ne masu da lami da misali cin har ko kamar yadda muke gani kana sha'awar da kuma kusan zaman cikin da ya fi ma sauran cikin jam'iyyu ga misali tunda na hmm. bibi mun ga da suka bari a baya su kai kuma a samu damuwa can kuma ka riga ka bar inda ka ajiye wanda jagorance ka an abin da aka yi ga misali shin har goji ina ɗan a wajen to ko dai ba da ba ta ƙarfi yanzu tana yi tunda suka samu dubu goma sha biyar a kano an kaga kaga da ai da ai kaga ba a san wane ne me ina ba zato ake yi ni wannan tafiya ta ba komai bace a jihar kano musamman sanda muke cikinta duk da mun fita shekarar zaben 2015 an ba su samfur su gani amma ba su yadda ba gani suke yi kawai waɗansu ne wanda suke zuwa abuja da turancin shirme da hayaniya gani suke su ne suke da al'umma ko magoya baya a jihar kano amma yanzu kaga wannan abin da ya faru ai darasi ne yanzu da zan je in ce na sun zo ɗin mun haɗu na ce su bani zaunar cewa ba ma kawo mu gida ma za su yi su roƙe ne su roƙe ne karɓa ko ga kaga ko ba komai ai an ɗauki matakin da yake muhimmi na tabbatar da cewar an samu daraja amma dai abinda na sani shi ne na gaya maka tun farko da abin za ka yi ka je ka nemi gurin da kake da daraja akwai misalai da yawa da ake bayarwa ko suna ba da misali da mota tsohuwar mota irin wacce aka ajiye din nan tsohuwar mota wacce aka ajiye ka kai ta wajen yan gwangwan nan kake da za su saya tsohuwar mota ka ɗauki ta kai ta wajen mai guraren da su kuma suke sayan motoci irin waɗannan tsofaffi suna gyarawa akwai na aboki mutumi na dina malayo irin su yanzu motar gidan za ya gani kasashen duniya ke zuwa ɗauko tsohon mota ɗaya daga cikin abubuwan da na koya a wannan shekaru amir ah, girma a lokacin da kotun farko lagunar ta hukunci a ta yi jami'ar apc tana kalubalanta cewa rusau din da aka yi a kan shi ya kyawo wannan kuma ga shi yanzu supreme court ta tabbatar da cewa injiniyar da a injiniyar rabi'u a Abubakar Kabir Yusuf yanzu gwamna. Batun kamar suka ce an yi gar. Da yawa mutane ba daidai suka ɗauke shi. Mu abin da muka ɗauka ba daidai ba waɗansu mutane da sun ɗauke shi daidai. Amma abin da ya da ku za ka yi awo da shi mu a siyasa. Abubuwan da kake yi ci gaba kake haka daidai ya kamata in daidai ne ka ce in eh, haka ne. idan ba daidai bane ka ce ba daidai bane kuma a haka muke tafiya kuma shi sa tafiya ta take a tsaye kuma shi sa duka wani mai hankali yake goyon bayan mu wanda ma baya goyon bayan mu kamar wanda shugabannin yanzu gaya muku sun zo yau na gan shi da wani zindino nan gemu na ce tun da ka da haka na san da kake ce haka ne amma yanzu ka dawo shi na dawo to haka ake son tsari ka tsaya ka jajirce ka yi kuma ka sa alheri shi ne nake gaya maka in za a yi gini da sau biyu a masallacin idi ko masallacin jimma ko makaranta ko irin wannan wannan gurin aiko aikin hajji nan kyam na addini na san tabbatar maka da cewa ɗan kwankwasiya ko yau ko gobe ko jibi kuma kowa ka ci zaɓe ko baka ci zaɓe ba an yi shi ne ƙarfin mai daidai a da wanda kuma ke ganin daidai ne shi ba za samu gwamnati ya tafi yaje ya sayar a gina masu saya su saya ina zo a rushe ni yanzu wannan masallacin idi ba ka gina shi ba da gana cewa gwamnati zai bada biliyan uku ba to ko biliyan ɗari ne ba gane in rushe gurin gabaki ɗaya biya biliyan ɗari wannan sai kwalla hankali na sun da je kai sanda zan faɗa a ji ba ya lokaci na ba sai da mun gaba to shi ne kowa ma yaje abin da zai amma na san daga nan har illa ma sha Allah akwai dan kwankwasi a Kano kuma an zo za su tsaya akan wannan kuma wannan wani ya zo daga wani ya mun zo daga daga daga kasar su yake cewa da ni ai mun rushe kaza mun rushe kaza shi ne ke tambayar sa yanzu kai akwai Catholic Church ko Anglican Church da wani bauna zai je ya siyanci filota a gurin ya ce ba isa ba akwai jami'a duk a ƙasar iran da wani mutum wani gwamna zai zo je sayar da jami'a a yi gida ko polytechnic ga gidan malami ga gidan hanyar filoti ce ba zai yi ba ce ta su ba haka ake gaya musu ba ce ba ruwan mu da abin da ake gaya muku tunda wannan siyasa ta kano ce ai kuma wannan abin da aka yi abin mu suke abin nan na nake ne ne ba ni ga ban san Kano ko yan Kano da shi amma wannan din ne daidai kuma shi ne kwankwasiya kuma shi ne eh, eh, eh, ci gaban mu kuma wannan magana da kai da wacce nake yi duk ta zama darasi don ne ganin har doguwa fa kana ce har doguwa amma sai wannan masallacin kofar idi gidan sarki da muke zuwa duk su gwamna tun da ake gwamna a Kano da sarkin Kano da su taɓa sallah wani guri ba sai a wannan gurin kuma shi ke kenan mara lafiya ta ba a mai da shi kasuwa kasuwa da ake fita ma ƙarshen duniya yanzu ake fita yanzu ga sassan bayan ta ko ta magunguna ce ko ta wa dan gwam to sai dama sai ka kiri ko kuma sama sai ka tafi in ka je kai ƙatan mall mutane sai su je su samu saboda fakin har da ma ake a ƙasashen duniya a yanzu. Your Excellency, um, a duba ga irin tambayoyin da aka yi a baya musamman abin da yake da alaƙa da nasarar ku a gaban kotun koli a rabe rakin da ake kai shi ne kun kasa zaune kun kasa tsaye har sai da kokari kuma aka samu wata masalaha amma an ce an jajja kunnuwan ku da dama an kuma kafa sharaɗai banda kaza banda rusau banda jan cunar abokan adawa banda kankara da sauran irin waɗannan sharaɗai kuma kamar maganganun ka suna nuna cewa kila akwai waɗannan sharaɗin tun da yanzu kai tsaye baka ce za fa a ci gaba da shiru sauran da wani ɗan lokaci ba ya abin yake ga maganar rusau kuma ga maganar tara da aka ce an ci ku don biyan compensation akan waɗancan abubuwa da aka yi a baya. Kai eh, baka gane abin da yake faɗa ba yana jin kamata yi baka aiki ne a nan gida. ai mai duk maganganu ko babu wani magana zan kunne ba wani zai ja wani kunne ah, abin da yake akwai shine allah tabbatar da gaskiya a jihar kano kuma dukkanin abubuwan da ya kamata a yi na gaban jihar kano in allah da za a ci gaba da yinsa kuma ɗaya daga ciki wanda dama ce tun jan hankalin mutane na magana da kai ko kuka yi ta maganar rusau shine kowa ya hattara a gine-gine a masallatai a zuwa a tafi aje makarantu wanda muka ɗauka da matuƙar muhimmanci mu makaranta fa ba magana ce ta yau ba masallacin idi ba magana ce ta yau ba domin ba yau aka yi su ba shekara ɗarurruka ne kuma shekara dubbai masu zuwa cikin yadda Allah akwai mutane a Kano kuma ba raguwa da alama ba raguwa za su yi ba ƙaruwa za su yi a za su je su sallah duk wannan abubuwa ne wanda suke waɗansu dalilai sun sa jikinmu ya yi laushi waɗansu mutane ma suna maganar tsoron allah da yawa daga ciki musamman mu da muka samu dama muka ga waɗansu mutane tsirara mun san kawai faɗa suke da baki ba da gaske suke ba wasu suna nan ana ba su ilimi na zamani amma addinin ba da gaske suke ba waɗansu ma addinin sun samu ilimi na addini amma ba da gaske suke ba kuma ku in kuna sauraron su da yawa za ku ji kuma za ku gane za ku ga mutum ya faɗi wannan ran litinin ran talata ya canza ran laraba sake ba. dukkanin wannan abubuwa ne wanda suke marasa daɗi kuma suna zubar da mutuncin mutane da yawa suna kawo wato abubuwa na rashin jin daɗi ne a gurinmu kullum abin da muke faɗa shine wani da yawa kuma ba sa so in ka ce malamai zaɓi ne ku tsaya nan ku jajirce ku gaya mana abin da Allah ya ce kuma ku zo ku yi mana fada in kun ga mun wani abu wanda yake ba daidai ba wannan duk aikin ku ne yan kasuwa ku tsaya ku ta tara kuɗi ku ta sana'a ku ta sayar da kaya ku ta kera kayayyaki muna da bukatar ku domin da yawa daga cikin ku za ku yarda mu in kun samu kuɗin nan in aiki da ya taso ku zo ku taimaka mana mu ma mun samu mu taimaka muku sanakai ku tun sarautar ku babu wani matsala babu wani abu kowa abin da ya yi masa daidai haka mu da muke siyasa mu ta yin siyasar mu yau mu ci zaɓe gobe mu faɗi amma dai mun sani an tara al'umma bisa ga haƙuri bisa da gaskiya bisa ga yin abin da ike zai taimaka wa al'umma saboda haka kuma kana da jama'a yau za a iya kwacewa hukuma ta zo baka da 'yan sanda baka da sojoji baka da kaza a kwace amma lokaci ne za ga allah ya kawo lokacin da wannan jama'a za su yi amfani kamar yadda muka gani a jihar Kano a halin yanzu. Your Excellency, a kutse na ma'aikatan gwamnati cikin al'amarin siyasa wa al'amari ne da ke jan cutar mutane. Zuwa yanzu akwai bincike ya nuna cewa irin haka ta faru. don tsakanin na gwamnati ta yi umarni musamman ga ƙananan komin cewar manyan ma'aikata su a local government local government an tura mutane an tura wasu jami'ai rising officers da aka ce shi ok wannan da ne wannan da bane wannan na san zancen gwamnati ta yi la'akari da abubuwa da yawa mutanen nan waɗanda suke gwamnati a ƙananan hukumomi mafi yawansu duka ba irin aƙidanmu da tunaninmu ba ne kuma a wannan level kana da buƙatar mutane da za ka yi magana da kallata da watanni yanzu na jin bakwai kenan suka yi ko wata nawa ne suna kai ba a ce ku bari ba ku ci gaba da harkar ku Ni ne mu ci gaba da harkar mu kuma duk abubuwan da ake da yawa duk mun san abubuwan da suka yi kafin mu shigo wajen yaƙi mu tam sun yi ƙarin shi kenan sa ko fiyatika ko kuma sa a cikku a kirawo zaɓe wanda da yake son shiga zaɓe a cikin su zo shiga wanda muke mu kuma za mu tsayar mu tsayar amma dai na sani wancan zaɓe da aka yi na ƙarshe jama'ar jihar kano a ce za a yi zaɓe a yau ba ma gobe ba a yau ɗin nan zan yi mamaki idan da wani mutum zai ci kansila ɗaya domin ne domin mutanen sun fito da ƙiyayya su ta yawa kuma duka tunanin iri ɗaya ne kar ka ɗauka horon shi babban nasu shi tunaninsa ne ai tunanin gaba kusan gabaki ɗansu ne sai dai yan kaɗan a cikinsu wanda yake za ka samu bai bi wannan layi na cutar da jama'a ba akwai zaɓuka ma na kwamfani na ba suke gurgunan da zai tsakanin ana akwai nasara ana gyara nasara kai Allah na tuba in nan da dan adam ba rasa motsi kura kura garin mana tofa neman gado da kunci ya zama dangin da gururu in kace sa mutanen sa ba saboda Allah in banda wani tunani turanci su fito za a gansu za su yarda za su so ai ai gaba duniya ta ci gaba da aiki talakawa al'umma sun gane duk abin nan ɗansu ba ne a zo a yi sare-sare a zo a kashe mutane a ji a ɗauko mutane da guri abin da ke gaya mutanen mu shine lallai ilalla mutane ba ma cewa kowa ije da ki wani ba ma cewa kowa ije kona wani gida ko aje a jiwa wani ciwo ba mu muke gaya magoya baya kar ku yi tsokana amma ku zama cikin shiri duk wanda ya zo ce zai maka wani abu na rashin mutunci to kar sai abin an gama sai ka zo gida kana cewa ai da ya taho da wata idan sanda sun ya wani ni na dauka ya wuce sai kuma sai ya dawo sai a to ka kana me har za ka zo kana kama wani to me kake so in je maka in ji rama maka ko saboda haka dole al'umma duk inda suke sai sun tsaya sun jajirce kuma waɗanda suka kawo ɗinnan nan ranar yanke hukunci Allah ne ya kiyaye tunda ba wani wanda zaka zo ka same shi a gidansa kana saransa da gatari ko da kurada shi kuma tsaya na kallon ka kurin tun da gidan dai ba zai rasa dawo wani hikima a ciki da yi a ciki ba ko kuma kai da ka shigo gidan ai baka san a inda abubuwa suke ba wannan abubuwa ne waɗanda suke Allah ne kawai ya kiyaye kuma wannan addu'o'i da aka yi mutane suka yi mana addu'o'i ina zaton kuma addu'o'i nan ba wanda sha addu'a kamar Rabi konkoso, ba wanda sha addu'a kamar Abba da sauran shugabanni da wannan tafiya mu saboda haka ina da iya wa al'umma na jihar Kano da ma na Najeriya waɗansu ba suna ƙasashen duniya suke mana addu'a uh, mutum tare ke bai shiga goma ba kuma da ka bada cewa uh, gwamnatin da ka dora kuma ka sauke ta ta baya kenan amma kafin ka sauke ta sai da kai gargadin cewa idan ta yi ba daidai ba za ka naɗe kamar wanda ka ka dawo kuma wannan abu ya tabbata amma har zuwa yanzu wata takwas da gwamnatin abba ya injiniya abba kan yi su ba a wani jan kunne ko gargadi da kai ba wanda wato zai zama izina kuma zai shiga kunnen al'umma jihar kano cewa idan an yi ba daidai ba ga irin matakin da ya dauka. ita da ma maganar da ka faɗa haka take in an yi daidai a ce an yi daidai in ba a yi daidai ba a ce kamar da kace mutum tara yake ba a cika goma amma ɗayan ma ka lokaci da shi ga yadda ka gyara ɗaya ce zai tafi zai gyara to kuma sai ka zo lokaci da shi ne kuma wanda kake ka je ka gaya wa ya gyara ai ba zaka tafi kafi ya gyara in kana yi daidai kana yi daidai in kana ɗaukar shawara kana ɗaukar shawara kuma kullum na gaya mutane shawarar nan fa ba fa aiki na ne kadai ba har da kai a ciki duk wani mutum da yake jihar Kano da masoyin jihar kano in ya ga wani abu ba daidai ba ya sanar shi ya gaya maka mun eh, eh, watakila ka manta eh, suggestion boxes mun sa gidajen sarakuna mun sa ofisoshin local government mun sa ofisoshin state government duk inda ka sani an sassa kai ma ka rubuta sunanka in ka ce in kafin ka je muna rar da akwai wani gida yana nan sai karfe uku da rabi kaga mutane suna shiga jefa ta gurin in Allah ya da gobe ko a ran nan ma za ta faji a tura wanda zai je zura ido ko wani kwata ya shiga yana leƙa ko gaba daidai ba ya sanar da jami'an tsaro ai haka muka yi wa'annan lokacin boko ne ba a yi ba a kano a zuwa dauka amma ba iya ba mun muna da information duk inda ka ta wani ma zai taho tun daga kasar su a hanya za a haɗu da shi a buga wannan shi ne tsari kuma in allah ya yarda wannan gwamnati ita ma za ta ci gaba da wannan kuma in aka yi na tabbata al'umma za su ji daɗi ni da ma abin da muke so shi ne wa'annan mutane da suka yi mana mutunci suka yi daraja suna kallon kuɗi suna kallon abinci suna fama da yunwa wani rigarsa ta yage wata zanen ta ya ne amma duk da haka ta je ga turmi a tarfa duk da dai naira biyar ko dubu biyar ne ko dubu biyu ne ko dubu nawa ne ba wani kuɗin kirki ba ne amma dai duk da haka da ya fi nata amma duk sun haƙura to saboda haka ba ba wani zaɓi ku kwasiya ba shi da wani zabi ya samu dama sai ya tsaya ya aiki kar ka zo ka ce za ka kwashe kuɗi yanzu wannan mutane da kuɗin da suka ɗiba ko yanzu mun to masu kawo jari jihar Kano kowa wani zo ya ce sai ya kawo dala kaza ko me ka zo za ka yi za ka taimake ya ce sai ka kawo kuɗi mutanen an yi shekara da saba'in na karɓar kuɗi sai ka rasa ke kuɗin me za a yi da su kuma a wace duniya me za a saya me za a ji daɗinsa wannan abubuwa ne wanda suke abin mamaki amma daɗin da nake ji shi ne, da matasa gashi nan suna tasowa daga kan wa'anda suke kai da wa'anda za su biyo baya wannan abin zama musu darasi tun farko ka san hannun dama za ka yi ko hannun abin za ka yi wanda ka ɗauka to dama ka san da za ka bulle ko dai ka ɗauki irin wannan layi nasu tun da kowa ya gani ba sai an fasara ba da ko ka ɗauki layin mu. Your Excellency uh, musamman batun lokacin da shi Alhaji Abubakar Biyu Yusuf da Donald Kano yana karɓar dandazon magoya ba tare da tayin murna a shugaban majalisar sarakuna na jihar kano alhaji aminu ado bayero ya taya shi murna haka sarkin gaya ya taya shi murna misali wannan murnar ta sarakuna eh, da kaga sun taya shi alhaji abba kabir yusuf ya kaji to gaskiya ba ma biyu nake ba ban san wanda suka yi da wanda musu ba amma dai abin da sani duk wani mai hankali duk wani mai daraja ya kamata ya taya shi murna kuma yawancin taya murna ba wai shi wannan mutumin kake taya murna ba ai har da kai duk mutumin da yake jihar kano har fa su kansu ga masu hankalinsu sun san ci gaba ne ni da kaina na ga a social media waɗansu waɗanda suke cikin waɗansu jama'iyyau abinci musamman apc ta hanya da yawa suna murna da allah ya sa aka samu domin yanzu ana maganar ana sokawa matasa mutane wuka duk wanda kuma ya soka masa minti biyar kafin a samu ya san za a samu an yi gurin ki ya tsallake amma sai an sa maka za ka san cewa shi wuƙa ga yanayin ta duka dukkanin waɗannan abubuwa in alheri ya shigo to sai kai murna idan shari ya zo kar ka ɗauka wai kai waɗanda kawai baka so zai samu wannan shine abinda mai hankali ya kamata yi saboda haka duk wanda zai zai murna ya murna da wasu za su yi murna wasu ba za su yi murna ba amma ban yi mamaki ba da sarakuna da yan kasuwa da sauran mutane wanda suke murna kuma mu ma ba so muke mu samu ɗari bisa ɗari ba in ma muna so mu san ba za mu samu ba ai ka samu hamsin da ɗaya cikin ɗari ka tsaya in lokaci ba ka zo da gwada ne kai hamsin ba ko ne ne gwada take saboda haka duk abin da za mu yi za ka iya muna eh ne muna ƙoƙarin mu sami ɗari bisa ɗari amma ba yadda za ka duk wani abin da ka kawo a duniya ba za ka zo ka a duk jama'a kamar din da shi ma ai wannan ne waye bai san abin da wannan gwamnati ta yi ba da kuma abin da za ta sa gaba za ta yi duk shakiyancin mutum fa ya san cewar wannan alheri ake so a yi mutane ne a baya tun lokacin namu tun 99 musamman kuma 2015 mutanen da kamar ransu zai fita ba sa son rabi kusa ba sa son wane ne ga laifinsa ga laifinsa wasu da yawa za ka ga 'ya'yansu da an ce ku tafi ƙasar waje da an ce ku tafi jami'a kaza da an ce ku zo kamun ka an kar yara ga su nan duk sun zama manyan mutane ba ma a gidansu ba unguwarsu ma su ne shugabanni mutane ce su za ta san ko ta ce ai da ba mu gane ba ko kullum a ci gaba muke saboda haka in muna ci gaba kuma wannan ci gaba ya san su kuma kullum lalacewa suke shi za zama magana da ake ta jama'iyyar pdp daga wannan lokaci da yi aka yi pdp kamar dama da an zo kamar ka an kare an cinye ƙuri'a amma ta ga abin da aka yi ta ga abin da ya kasance mata amma sai ta masa rabi musa kwankwaso watakil a dunkule bayan wannan abubuwa da suka faru ana kallon wasu 'yan da sun suna cewa akwai yarjejeniyar mukami da a zo a kasa hamsin hamsin uba ne kai tsarin na rajar tafiya ba za a taɓa yin wani abu ba tare da an tuntuɓe ko ko kasan abu da yake tsakar faruwa menene gaskiyar cewa za a zo a kunce rigiza a wajen gwamnatin kano a yamsu hausun da jam'iyyar dbc na ce da kai ba zauna da ni ba tun da kake so kuma in ce da kai hamsin hamsin ko sittin saba'in kowa <laughs> eh, wanda aka yi da su shi ne sai su zo su yi ba labari amma yadda ba a yi da ni ba zai iya baka labari na amma kuma na ƙora maka cewa kullum kwanan duniya mu muna sauraron mutane kowanne suka yi mara laifi in suka zo suka ce gashi gashi da yawa daga cikin wanda ake tare da su sun taɓa yin laifi irin nasu wani ya gana kawai ciwon sa saboda wannan tafiyar alherin da yake cikin ba kaɗan ne mu mun sani wa'anda suke cikin wasan sani amma mutum zai ga kawai ya yi political suicide ya hawa goma sha biyu ya faru duk wanda suka bayan umarni tun da duk wanda fi girma wanda suka bayan ma shi ne gwamna yanzu da na cewa ban na fati lokaci ne dan zama ka dan kirga abin nan kada da kana da mai zuwa hutu ne ma ka je dan hutu ka dawo in ka zo tar da tsarin watakila ba hakan ke ba ya excellency akwai batu da kake na cewa kuna ɗaya daga cikin masu bada shawarwari a wannan gwamnati wanda kuma ana gan cewa akwai masu bukata ta musamman a nan jihar Kano wanda suka hada da mata da maza wanda ana ganin kamar yanzu an shigo da sabbin tsare-tsare amma ba a ji an ambaci su a cikin wani tsari ba. Da kowane gudun na cewa za ku ba gwamnatin shawara a kan cewa a wani su kuma su san cewa ɗaya eh lallai 'yan jihar Kano ko kuma gwamnati za ta yi su ko kuma ya gona a Su waye masu bukata ta musamman. tafi haka da hakura sai dai kamar kamar ni kai ya da alama mai bukatar da ta musamman domin da bari da harka a ƙarshen shi sai kawo haka ɗan kuzari ai ina ji sani ne da kai ko kwanan nan nuna abuja na da an tara masu bukata ta musamman an taimaka musu da abu wannan zaton ko yanzu ko ba kuka jinta ba eh to an kaga duniyar nan abubuwa ne wa'anda suke mutum na ne kuma kai mutum dubu biyu ai kaga duk an rage nan muna nan an baka kai yanzu a cikin goyon jami'a da an baka dubu ashirin kana ganin kamar ba komai bai amma yanzu wannan mutanen da ake magana an ka ba mutum dubu ashirin ai babban abu ka shi kuma in dai ana yi ana yi za a ga da yawa sun samu wata rana ma sai kaga an ƙara kuɗin sun baka ni abin da ba ma so shi ne a tsaya cik kada abinci ko to kaga abin da da ya kenan an sake yin biyu to mm. nan da girma gwamna abinci zai kaba shafa kanan a kan magana cewa a ƙida ta zo guda ɗaya ba a samu daidaito ba suwa suwa ya kamata kake gani ya kamata a sa cikin wannan kwamitoci daga jiha zuwa garo kana da sha'awa ne dan nayi an yi magana an gama ka sake dawo da ita shi ne ce zan dawo da kai ma eh. kuma gani ne ka shafa ta ina shafa ba ina ba da cikakkiyar amsa in yana so zai iya yi amma ni na sani idan ba a ƙi ku ɗaya da tsarin ku ɗaya da mutum ba ɗaya yana gabas ɗaya yana yamma ɗaya yana cewa gini a masallaci alheri ne ka sayar da masallaci ina da kyau ko ka sayar da jami'a ina da kyau wani kuma yana cewa a'a ba ma wannan maso nake ƙara wata in gyara wani guri in shi filayen gobe sannan na gwamna filayen masallatai da wani ƙara ita kanta wannan jami'ar ta bagawa ta daula an yi ne kwambatin ɗin ta zama da ta university nan asibiti don masallaci a wannan labirari ɗin nan an yi kwambatin ɗin ta zama da ita wannan eh, adobara house an yi ne kwambatin ɗin ta zama da ta university da ita kanta wudin nan an yi ne kwambatin ɗin ta zama da ta university wannan filin gaddafi da ake faɗa an yi ne kwambatin ɗin ta zama da ta university duk wa'annan abubuwa ne wa'anda aka yi su bisa ga ƙira da yadda cewar wannan abin shi ya fi alheri duk a cikin wannan wuraren ko kuma da yawa daga cikin suna so aina na sayar masallacin idin aina nan lokacin da zarsu zo to amma na cewa ba ma rabi kwankwasa ba ko onewa ko wane ne ya zo ishaya ya zo ya bar masallaci da kuma su ne masu kazo suka ce wani ɗaya daga cikin sun yi wuce zai sayar wannan abin da aka yi da ka abin da zai faru a kano amma wani ya zo a cikinmu saboda rashin tsoron Allah ko mutane kamar zuciyarsu ta mutu ko dai ka yi shiru ko kuma kai ma kana sa ka je kai aiki wannan muna cewa ba daidai ba ne kuma daɗin abin dole guje guje ɗin nan babu wani wanda zai kawo mini naira ɗaya ko ya ji daɗi ko yana jin haushi ne amfana ko ya kai wa gwamna ya amfana amma su wanda suka sayarwa suka kuwa sani amma mutane da yawa su ba wayanda suke ba saboda ba za a rushe aikin gwamna ne ya rushe aikin gwamna ne ya yi daidai na abin da ya kamata a yi ka duba yanzu eh, ya da suna shahucin nan mun je mun yi abu na ci gaba hawa hawa hawa na pakin. amma kuna kallo aka sa kwano kowa ya zo da malamai da limamai da masu kuɗi da 'yan siyasa aka kare gurin nan aka sa inji wuta na tashi ciriri na tashi sai da aka zubar da shi kasa suka je suka sayar da kwano anin da ƙarfi suka sayar da waye da sarfin da daula in ka ji gangan da aka yi a kan wayan lantarki ta audu raƙo da ƙarafa da sauransu ya zama aka kora su wani ya ta cikin rediyo ce a wannan abin da aka yi eh, ba a samun gani sai a cikin rigima sai a cikin matsatsi wanda zai fito ya ce wannan ba daidai ba ne kuma a san marin lokacin da ake sayar da masallacin fage akwai malamin da ya fito ya ce ya ba wani aiki da yake yi don a ta al'amura su tafi yadda ya kamata Yara in ka yake akan batun eh, dawo da masarautu yadda take a baya lokacin gwamnatin to gaskiya ina ɗaya daga cikin abubuwan da ni dai ba taɓa zama da ni an yi magana ba amma kuma na san dole za a zo a yi magana a ga menene ya kamata a yi ta idan za a bullo ya za a yi haka za a bari gyara za a yi rusau za a yi daidai ne za a zuwa duba abin da ya kamata a yi ba shi za a yi ba yawa saboda haka akwai abubuwa da yawa kuma duk na abu ne dama tarko ne duk abubuwan nan da aka yi babu wani abin da aka yi domin wata kyakkyawan niyya babu shi an shigo da shi ne kawai saboda wasu dalilan da kowa daga cikin kuna ya sani dai mai sauraro kuma yake ya sani amma lokacin zaka zo da abubuwa da shari sai zai zama alheri wani lokacin zaka zo da alheri shi gaba sai abin zai zama babu kyau babu daɗi da sauransu da sauransu saboda haka dai na sani ni ba a zauna da yan yan nan magana ba amma na tabbata nan gaba dole za a zo a ga akwai wani abin da ya kamata a yi. Wani me kenan? Hmm? Kamar me? ashe a to kai to kai kuma ana magana akwai batun kayan ah, musamman batun ba su yancin gashin kansu lokaci da ya riga dogon gara misali ah, me za ka bayyana al'umma dangane da batun yiwuwar bawa kananan hukumomi yancin cin gashin kansu to ne mun ga abubuwa da yawa shekarun baya can da ana aika kuɗi state zuwa ƙananan hukumomi amma sai aka samu manyan manyan matsaloli da chairman da kashiya da tirezara da waye su za su karbi kuɗi su shiga otal yawanci duk su raba kuɗaɗen nan in ka je ganin babu wani aiki da ake wannan ce ta sa aka canja aka ce to ai abin za a yi amma kafin lokacin na sa akwai lokacin da aka yi tun 76 lokacin da aka yi local government reform an sa kwararan shugabanni a ƙananan hukumomi wanda suka tsaya suka yi abubuwa wanda yake ya dace amma daga baya abin sai lalace kawai ka shirya raba ne a local governance to shi ne aka sake bas aka dawo ake wannan joint uh, account ja yanzu haka ake mu lokacin da muka zo uh, na farko shekaruna na farko kudu ran da aka kawo kuɗi ko ranar kowane kashe gudu a zauna da ni da kwamishina da dukkan lokar gannan arba'in da hudu ya karanta wannan an bata miliyan kaza wannan miliyan kaza wannan miliyan kaza shi ke na ɗebi kuɗinsu a basu duk wannan lokar gannan ciyaman shekara ta hudun nan abinda muka yi kenan waɗansu sun yi aiki da yawa lokacin nan rural electrification makarantu eh, dispensary hanyoyi da bahai duka sun yi local ganin sun yi aiki amma su musu sau da haka da na yi na kira su na ce ku zo mu zauna duk kudin nan na namu ne duk inda zan je yi aiki a wata local ganin zan yi inda a Kano ne sau da haka me ya kamata mu muka shawara da su shine na farko muka fito da projects muhimmai muka ce to kowa zai 5 km a local ganin ɗinsa. ko yadda za ku yi mai yadda za mu za mu je mu haɗa za a yi kaza za a yi kaza ga fasan ayyuka da yawa da muka yi tare muka yi da su su na tabbatar da su saci wani abu ba ni na tabbatar ban sata ba domin na sata abu ne na mutum uku housing corporation investment da kuma su da za su bada rance kudin mu ne kuma muke ba su kudin sun yi yawan da yake suka zo suka ce za su bi Lagos Abuja su investment yace ku yi mana anan ku gina mana gidaje suka je suka ne ko uku ne ko ne na mata haka aka ɗauka aka ranta muka ce a agreement din muka ce in za mu tafi in ne sai da gidaje mu ba ku kuɗi ga riba in mu sayar ba mu ba ku kuɗi a kan kuɗin da aka gina ginin banda ma hanyoyi da drone da sauransu da za mu tafi mu sayar da muka ɗiba muka ba su wannan gwamnatin da ta zo bata ba su kudin bansho din ba wannan ya kamata su state government ta bayar bayan wannan sai suka yi ce ba su sayar da wannan gidaje su ba su ba ko ba za su taba gida ɗaya har suka tafi ko gida ɗaya ba su gyara ba. muna goda kwarai ba su raro lokaci ya riga cikin wannan shiri da aka shirya amma dai daga abin da wurin aiki daga bangaren shi ma yanzu da kwankwaso akwai waɗanda suka zo ta mana yanayin da aka samu kai akwai hajiya amina kwamishina ta special duties malam hassan hussaini akwai ambassador ogan boye honorable